وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم iyayenmu na wannan gari mai albarka dattijai kowa da ya zo wannan guri da sunansa da mukaminsa a gurin Allah subhanahu wa ta'ala da kuma irin so da yake masayidina Muhammadu Rasulullah a cikin zuciyarsa ina mana sallama irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu wannan lokaci ne da duk wanda ya tsinta kansa a wannan guri ya kamata ya gode ma Allah domin falalaci duk wanda kaga yana son sayyidina Muhammadu Rasulullah to falalaci ya samu daga wurin Allah har yake sa annabi Muhammad shi yasa a can gurin ya ce kul lifadlillah kaga tun daga nan falalan ta zo da rahaman Allah da falalan Allah sai ya ce a yi farin ciki da wannan rahaman da falalan to sai ka koma can da Allah ya ce wa ma arsalnaka illa rahamata to sai ka koma can wurin kuma da Allah ya ce innal fadala biyadillahi yuti man yasha ashe kaga annabi Muhammadu shine falala da Allah ya saukar shine rahama da Allah ya saukar shine falala da rahaman da Allah ya ce a farin ciki da shi to gashi kuma Allah ya ce falalan na waye na Allah falalan tana hannun wa tana hannun Allah sai ya ce duk wanda ya ga dama shi yake ba ashe kun ga dukkan nan da muka taru domin soyayya na Muhammadu Rasulullah ba yin kanmu ba ne ba yawan sallanmu ba ne ba yawan bautanmu ba ne ba yawan wani zikiri ba ne Allah ne ya so ya ba mu wannan fadala na soyayyen sayyidina Muhammadu Rasulullah dukkan mu ka tashi da kawai kaje kana son annaba zuciya ai ba wani go ake zuwa a duba sunaye ko a ce ga masoya annabi ga wanda aka yarda su so annabi ba a'a kai dai kawai ka ji kana son sayyidina Muhammadu Rasulullah yanzu idan muna magana a zahiri mun taɓa ganin annabin ne mun san siffan shi ne sai dai kamanni da ake bayarwa in ka ji ana siffanta sayyidina muhammadu rasulullah sai ka ji ana siffanta kyau sai ka ji kamar shi ne ya kansa inda wancan take cewa ka annaka kulikta kama sha'u Kamar dai yanda ka so din nan ka ce Allah ka yi ni yanda nake so haka Allah ya yi na muhammadu rasulullah da haka duk wanda zai bayana na suka tana bayana na Muhammadu kensa kaza siffarsa kaza girmansa kaza haka zaka ji ana bayani kamar yadda ka ji yadda Shehu Ibrahim yake bayanin ya sayyidina Muhammadu Rasulullah yake a cikin diwani yanda fuskar ta tsaya yanda hancin ya tsaya yanda idon yake kowa yana bayanin sayyidina Muhammadu Rasulullah to amma gashi mun tashi mun ji son annabi a cikin zuciyarmu da an kira annabi muhammadu sai ka kaga baki ɗaya hankalinmu ya yi sama ya ƙara kwanciya saboda an kira me an kira wanda muke so shi ne sayyidina muhammadu rasulullah to don haka wannan ya isa mu gode ma Allah subhanahu wa ta'ala da ya saka mu a cikin al'ummar sayyidina muhammadu rasulullah ya sa muka zamto muna son annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam a ranar tashin alkiyama kamar yadda malamai suke faɗa malamai sun nuna mana za a tsaya shekara arba'in Allah bai kula kowa ma tukuna shekara arba'in za a tsaya ranar tashin alkiyama Allah bai kula kowa ba wannan shekara arba'in din yanzu duk wanda ya samu shekara arba'in a cikin muna sai ji ana cewa madalla labarka da zuwa ai ko an yi kokari ai ya zama dattijo shekara sa arba'in Shi ne malamai suke cewa wanda ya shekara arba'in bai yi hankali ba to zai wa yaya hankali to ka duba wannan shekaru ɗaya biyu uku hudu har arba'in kana tsaye yanzu a ce ka tsaya a nan kawai na minti arba'in ko awa arba'in anya tsayuwan zai yiwu kuwa to amma sai gashi an ce za mu tsaya shekara arba'in Allah bai kula mu ba tukunna kwata-kwata ‘yan uwa mu ji tsoron Allah. shekara arba'in ana zaye to shin wannan shekara arba'in din ya take sai Allah ya ce fa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin ma taqulu shi wannan kwanaki da muke kirgawa ɗaya biyu uku hudu biyar kwanakin Allah guda ɗaya ka alfi sanatin min mata taqulu kamar shekara dubu ne a gida yadda muke yanzu idan ka koma bayan ka shekara dubu anya akwai wanda za a gani da ya rage to ku duba shekara dubu dubu dubu so arba'in ana tsaye Allah bai kula kowa ba wannan ba wasa ba ne. shi yasa da yawa abin da ke damun al'umma sai suna ganin kamar wasa ake yi wannan abin da ake faɗa akan tashin kiyama akan azaba misali ana gaya mana cewa idan aka dugo wuta guda ɗaya dugo ɗaya kawai na wutar nan da ake faɗa na su lazza na su hawuya da sauransu da jahim guda ɗaya zai ƙona duniya duka da abin da ke cikinta ruwa zai kyafe ko ina zai kyafe to amma tun da ana faɗa ne sai mutane suna ganin kamar wasa gashi za mu tsaya shekara arba'in a tsaye kuma sannan wannan ka alfi sanatin min mata to a nan za a fara neman mafita a nan ne karatun yake a nan za a ce a je a nemo manya yanzu idan abu ya lalace ya rikice ya ake yi a duniya mu sai a ce a nemo manya ai ya kamata manya su shiga magana to idan fa aka tsayo aka gaji da tsayuwa sai a nemo manya daga nan za a fara nemo manya su waye manya su ne annabawa su ne marsalai da sauransu to anan za a fara zuwa gun annabawa sai a je gun annabi adam alaihi salatu wassalam a ce akaramaka Allah ka taimake mu ka je ka neman mana afuwa a je a nemo mana rahama wannan tsayuwan ta ishe mu mutum na ji kamar kafansa ba ta cikin jikinsa a nan gurin sai ya ce ai ni wannan gurin ba zai shigo mun ba a'a ya ba zai shigo maka ba bayan kai ne na farko dukan mana ka ne ba baka taimake mu dukan nan bayan adam bane sai ce to ni na fi ku rigima ku kila na ku kaɗan ne ni an ce kar in ji itace ya ni ma ta kaina nake yi sai ya wuce ya ba mu guri daga nan sai a kara gaba sai a ce a samu annabi nuhu a ce yaya aka maka Allah wa taimake mu ga halin da ake cike ce ai naku da sauki ba abin da Allah bai so irin ya ga kasa a halakar da bawansa domin shi ya halicci bawansa to ni kuma na yi addu'a mai zafi na sa an halakar a nan za a wuce za a ce a samu annabi isa idan aka ce aka samu annabi isa shi kuma a ce aka rama kallahu ka taimake mu domin kai ne Allah yake cewa wa salamun alayya ma walittu wa yau ma amutu wa yau ma ubasu hayya sai ce a'a ai ko na kudin bai sauki ne ni mafita nake nema saboda ni ne ake ce ma Allah ni ne ake shirka a ce min Allah a ce ma mama na Allah to kun gani na ma ayyayi yawa sai a wuce to tarihin da tsawo saboda ba nan muke so mu zo ba me yasa muka taru a nan me yasa muka taru a nan saboda ba ne saboda ba ne saboda soyayyen wane to idan aka tashi duka sai a koma gurin Muhammadun Rasulullah. ‘Yan uwa, wannan masoyin namu, wannan annabin namu, shi ne sirri da dalilin rayuwar magabaki gabaki ɗayan mu. Idan har ka ji ba soyayyar na Muhammadun Rasulullah a cikin zuciyanka, to ba ka da dalilin da za ka rayu ma gara a ce ma uwarka ba ta haife ka ba a ce batun an yi sa. ba haifiyansa ba ta haife shi ba da a ce ba son na Muhammadu Rasulullah amma a wannan rana a wannan guri akwai waɗanda Allah ya shi kuma sai ya tusa masu ɓacin rai na wannan zama ba ku ji karatun ba mu farin ciki muke da zaman amma wani duk in ya wuce nan sai ya ji zuciyarsa ya masa baki saboda ana zaune ana maulidin sayyidina Muhammadu Rasulullah to shi menene sa? kai yadda ka ji kana son annabi shi kuma haka yaje yana jin wannan bacin rai akan maulidin annabi kaga ashe ba yin kanmu bane son annabi ba yin kansa bane kin annabi la'am la'anna jahannama min aljinnati wan nasi ajma'in kai da Allah ya saka a cikin waɗanda Allah ba zai halaka ba ga wani Allah ya sa a cikin waɗanda zai halaka dan duk wanda baya son sayyidina Muhammadu Rasulullah ba shi da ceto ranar tashin kiyama daga nan ne dama shi ake jira dama shi ake nema duk annabawa suna neman abu a gurin Allah ne shi ko annabi Muhammadu tun kan ya nema sai a yi shi rabbi shrah li sadri haka wannan annabin yake gaya ma Allah rabbi shrah li sadri wa yassir li ya amri wa halil uqdatan min lisani yafqahu qawli shi kuma annabi Muhammadu sai Allah yake ce masa alam nashrah laka sadrak shi tun kaman ya nema ake masa da shi da al'ummansa haka Allah yake masa. wannan roƙon Allah yake kar Allah ya sa datti a cikinsa kar Allah ya sa datti a cikin ahalinsa shi kuma Allah ya ce inna ma yuridullahu li yudhhirakum ahlal bait Allah yana so ne ya tsarkake ku domin a tsarkakan ku idan kuna tare da wa tsarkakakke shine sayyidina Muhammadu Rasulullah Allah yana so ya tafiyar muku da dukkan datti da yizki ba alkubarin to anan ne ba wannan masoyin namu sayyidina Muhammadu Rasulullah shine mai ceto ranar tashin alkiyama to shin yan uwa wannan abin da muka yi bayani a baya na cewa za a tsaya shekara arba'in akwai gudun fanfalaki da za a yi yau ma la malun wala banun illa man atallahu bi qalbin salim a ranan da uba ke gudun da a ranan da da ke gudun uba a ranan da uwa za ta zo ta ce ma ɗanta ka tuna ni na ɗauke ka a ciki na wata tara ka zo ka fito ka yi min fitsari ka yi min bayan gari ka yi min tumburi ka taimaka ka bani lada guda ɗaya in haɗa da nawa in cika lada ɗaya ya rage min ka taimake ni shi ma ya ce baba ki tana fa ke mai tausayi ce ke kika goya ni ke kika rene ni lokacin da na zo ni ma kika zo fa baba kin yi kaza na share kin yi kaza na wanki lokacin ba ki iya miƙewa ni ke dan laban ki baba in runguma ki a jikina in yi yawo da ke duk inda ya kamata kaga ranan tone-tonen asiri ya tashi ta faɗi abin da ta yi mishi ya faɗi abin da ya mata to ni baba lada ɗaya ni ma ya rage man taimake ni yan uwa za a zo wannan ranar fa malamai na faɗin wannan abin ana ganin kamar wasa ne kawai kamar fim kamar kai mutum ya mutu shi kenan wallahi za a zo wannan rana domin Allah baya karya annabi Muhammadu kuma shi ya isar da sako Allah na Qur'ani la yandiqu anil hawa in huwa illa wahayyun yuha to shikenan tunda ba za ka bani ba shikenan a ranar za a wuce miji ya kalli mata ya ce tausaya ki ga abin da nake ciki ki bani lafiya ni ma shi nake nema a ranan ba uba ba da ba jika ba kowa ta kan shi yake yi ba wanda ke gane wani maganan ɗa ya tashi maganan mahaifi ya tashi to duk wannan maganganun da ake yi akwai wata magana a ƙasa ita ce na masoya sayyidina muhammadu rasulullah maulana shehu ibrahim ya faɗa mana cewa son annabi ya kasu kala-kala wannan yana son annabi muhammadu ne sallallahu alaihi wasallam saboda ya san in ya tawassali da sayyidina muhammadu rasulullah zai samu kuɗi iyaka son da yake ma annabi kenan na biyan wannan bukata nasa na cika gorinsa. wannan yana son annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa ne saboda me saboda yana so ya samu girma an an ganshi a ce wane mai girma ne saboda ya san in ya rabu da sayyidina Muhammadu Rasulullah zai samu girma wannan yana son annabi Muhammadu ne saboda yana so a yabe shi a ce wannan masoyin annabi Muhammadu ne Maulana Shehu Ibrahim sai yake cewa wannan duka soyayya ce mai rauni shi shehu ibrahim abin da ya sa kuka ji duk inda aka je maulidi sai an ambaci sunansa sai an kira sunan shi shi duk kana zuwa gurin shi haka sai ya ɗauke ka sai ya kai ka wurin annabi muhammad shi kun ji aikin da shehu ibrahim ya yi da ka zo kunsa kawai sai ya ɗauke ka sai ya kai ka wurin wa muhammadu rasulullah matansa ya kai ta wurin annabi ‘ya'yansa ya kai su wurin annabi abokansa ya kai su wurin annabi kowa in ya zo sai ya ɗauka sai ya kai shi wurin sayyidina Muhammadu Rasulullah shi yasa yanzu idan kaga mutum yana son shehu Ibrahim saboda me yake son shi saboda sayyidina Muhammadu Rasulullah idan kaga mutum yana kin shehu Ibrahim ko yana kin mabiya shehu Ibrahim saboda menene saboda soyayya da Muhammadu Rasulullah shi yasa yanzu a duniya sai ku ji an ce ai wane shi makusancin wane ne ila malami ne Ƙila mai sarauta ne ƙila mai mulki ne ai duk abin da ya samu shi wurin wani yake kaiwa don haka shi wane kawai ai yaron wani ne to shi maulana shawo ibrahim shi yaron annabi muhammadu duk abin da ya samu wurin annabi muhammadu yake kaiwa shi yasa aka kai wurin da yanzu misali bari mana kwatance a nan an samu kansila a wannan yanki namu an zabe shi sai ya zanto bai yi da kowa sai ni kullum ina tare da shi idan ana so a kan sallah wurin waza dole a zo guri na a ce dan Allah yaushe kake ganin yake gari ne muna so mu gan shi ka sanar da shi kai mana iso me yasa ku ba ku san shi bane in kun je ba zai saurare ku ba amma me yasa sai da aka biyo ta wuri na saboda da'iman ana gani na da wannan bawan Allah kowane lokaci ana ganina da shi idan zai ba da saƙo ma ni yake ba saƙon in kawo to haka maulana shehu ibrahim yake a wurin sayyidina muhammadu rasulullah shi yaron annabi da ka je wurin annabi anan zaka same shi yana zaune da an tashi da safe za a karya sai ya ce maka ugadi safuha inda afdali mursal ni a gurin annabi nake karyawa tare muke karyawa duk wani abu da ka kawo mishi sai ce ai shehu ibrahim kai mai girma ne ashewa ibrahim kai mai daraja ne ashewa ibrahim ka samu mukami sai ya ce bi fadil rasulullah bi nuri rasulullah aka matsa masa aka ce to kana ta kiran annabi muhammadu shi allah ina ka bar shi sai ya ce bi fadil ilahin nasi jalla jalalu saboda mene shi dan adam kowane lokaci ba abin da yake illa bi ka da sharri annabi muhammadu nan shi ne makusancin allah subhanahu wataala a zahiri ma ba mu isa mu san Allah ba sai da sayyidina Muhammadu Rasulullah Allah ba zai san mu ba sai da annabi Muhammadu amma da aga shi Ibrahim ya yi fana'i a cikin san sayyidina Muhammadu Rasulullah ya bace a cikin sayyidina Muhammadu Rasulullah sai aka ce to ina ka bar Allah kuma kun ga bincike ya tashi sai ce to ku yi hakuri bi fadli ilahin nasi jalla jalaluhu da wannan falala da girma na Allah nan wanda ya zanto mai girma da ɗaukaka amma ba ku isa ku raba ni da abin da nake so ba wa hubbu rasulullahi da hanabiyya da kuma soyayyen nan na annabi muhammad to yanzu duk mun fahimci wannan karatu cewa annabi muhammadu shine mai ceto annabi muhammadu shi zai ba da ceto to mu kuma al'umman sayyidina muhammadu rasulullah duk abin da ya kamata ka yi a wannan duniya ka yi shi ka san cewa za ka je wani guri inda za a yi bayanin abin da kake yi اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وأرجلهم ranar hannun mutum zai fara bayani akan abin da ya yi baki kuma ya rufe ai mun je wuri kaza ka saci kaza ka ɗauki kaza ka taɓa kaza shi ma bakin naka shi ma zai bude yana bayanin abubuwan da ka yi kafa ta faɗa abin da ka yi da ita shin a rana akwai wani mafita kowa yana ta kansa kowa yana cikin rudani kowa yana cikin rikici saboda kowa yana so ya samu ceto to mu al'umman sayyidina Muhammadu rasulullah wane ne zai shirye mu a wurin Allah annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam shi ne shaidan mu a wurin Allah to shin idan baka so annabi muhammadu a nan ba idan baka bi annabi muhammadu a nan ba idan baka gane annabi muhammadu a nan ba idan annabi muhammadu bai ganka a gurin maulidinsa ba a ina zai gane ka a ta har ya shaidanka to duk shekara mukan zauna a wannan guri domin soyayya annabi muhammadu to dole mu gode ma Allah domin idan Allah ya ga dama wallahi da mu da ku duk ba anan muke ba ina gaya ma mutane da'ima zuciya ita wannan zuciya da ake magana sai Allah ya ga dama sai ya juye ta sai ka ga mutum ya fito a gidan musulmi amma ba musulmi ba menene musulunci menene akan ga mutum a ce wannan musulmi ne ba ita ce sallah ba sallah ita take raba tsakanin kafiri da musulmi ita kuma wannan sallah ita ce abinda idan ka zo ranar tashin alkiyama aka zo da karikitanka da ka ɗauko a kai don kowa na da karikitan shi shi yasa Allah ya hana yawan bincike za a zo da wannan a fara dubawa sallah ita ce a sama sai a duba a duba a duba a duba idan sallan ka lafiya lau sai a rufe ta rufe shauran da sai a ce ka wuce idan sallan ba lafiya mai za a yi daga nan za a fara ciro karan ka masu datti a a a a a wannan sai an sa kilin wannan sai an sa omo marhaban ahlan wa sahlan wannan sai an yi kaza ita wannan sallah da muke magana a kanta ita ce idan aka duba aka ga lafiya lau ka to yan uwa ina sallah yanzu mun yi sallar la'asar ko ko mun yi sallar la'asar ba kan mu zo nan to mun yi sallar la'asar kowa ya miƙo mun nashi sallar gani ko mun yi sallar bane ba mu yi nowa ba mun yi nowa ko da an ce ina shinkafan ka zaka ce tana daki me kai ka samu shinkafan noma ina masaranka tana daki me kai ka samu masara noma to mun yi sallah ina sallah duk wanda ya sallar la'asar ya nuna mana sallan shi ko mai sallan bane ta tafi ina sai ka faɗi inda ta tafi to kai kana zama mai kun ga an yi sallah ta tafi wurin ba wurin Allah waye yi ta to kai zama mai kake a nan a ina ce ka zauna ina so mu gane abinda muka samu shi yasa nake ɗauko mana abinda muka rasa ka yi sallah ita sallan nan da ka yi gashi ta tafi wurin Allah haka kake so a zuciyanka ba wanda ke so ya sallan shi a dawo da ita amma ba wanda ya san ko an karba ko ba a karba ba ba kuma wanda ya sai ya daga hannu ya ce an karbi sallansa amma kana kyautata zato da tsammanin ta tafi gurin Allah shi kai kuma kana zaune a nan ka ki zuwa gurin Allah kuma Allah ya ce mana fafiru ilallahi ku tashi ku yi ta gudu ku tafi gurin Allah inni lakum minhu nazirun mubin ko ba Qur'ani ya faɗa mana ba to ya ake gudun gashi kai sallah kana kokari kana addu'a Allah ya sa Allah ya karba kaga sallan da kana yi ta tashi ta ka ta tafi gurin Allah kai kana zama baka tafi gurin Allah ba ko haka za mu dinga yin sallan ta dinga tafiya gurin Allah mu muna zaune mu tafi gurin Allah ba gashi kuma Allah ya ce fafiru ila ilallahi, inni lakum minhu nazirun mubin shikenan sai ya tashi kama hanyar Sokoto wannan ya tashi ya roga ya Nijar wannan ya tashi ya roga ya Maiduguri shine gudun zuwa wurin Allah shi yasa nake so mu gane abinda ake magana a nan gurin sai Allah ya ce wabtagu ilaihi wasila mu nemi tsani zuwa wurin Allah subhanahu wataala tsani zuwa gurin Allah subhanahu ta'ala. menene tsari na farko mutaba'atun nabiyyi fil qawli wal amali ka bi annabi a cikin zance da aiki kar ka zo kana son sayyidina muhammadu rasulullah kuma baka bin ɗabi'an sayyidina muhammadu rasulullah baka bin ayyukan annabi muhammadu an zo gurin maulidi an ce annabi muhammadu mai haƙuri ne ka tashi gurin maulidi kana kar annabi muhammadu akwai haƙuri ai mun je gun maulidi wani bawan Allah yana ta faɗin haƙurin annabi Muhammad ashe haka annabi Muhammad ke da haƙuri an ce wata rana akwai wani mutum da ke yawan watsa masa bola a cikin gida domin ya bashi haushi amma da ya ga ba a watsa bola sai ya je ya same shi ya kwankwasa kofa ya ga kwana biyu shi annabi Muhammad ya ga ba a watsa bola me yake wa gidan annabi bola me yasa yake watsa bolan gidan annabi Muhammadu saboda ya bashi haushi ai wulakanci ne amma da ya gaba a watsan golan sai annabi muhammadu ya bi shi gida ya yi sallama a gida ya fito ya ce kwana aka ce ai mutumin yana nan kwance bai da lafiya ya ce a kai ne gaishe shi malam ya jiki kwana biyu ne na gaba kai aiki ba shine na zo in ji dalili ce ai ba lafiya ne to ai na ga kwana biyu ne baka watsa bola ba na saba da sharan saboda exercise sayyidina muhammadun rasulullah saji kulami daga nan wannan mutumin sai ya tambayi annabi muhammad wai shin addinin ka ne yake wannan ɗabi'an ko kai ne yace wala addini na ne amma yanzu mutum da an yi abu aka ce kai wani gwani a shi haka ne <laughs> ai mun yi nisa ai mun kware kwarai ai duk wannan ayyukan da mu ne eh ai mu ne na. akwai aiki annabi muhammadu shi so yake a gane Allah girman Allah yake gani so yake a gane waye Allah sai ce ai musulunci ne daga nan wannan mutumin ya musulunta to ka zo gun maulidi an faɗi wannan ɗabi'a mu fara ta nan na hakuri. kai kawai yaro ne yake tura baro gashi ka yi sabon siminti Allah ya baka kuɗi ka sa interlock a ƙofar gidanka ka gyara ko ina alhaji kai wani ya ɗibo bola a baro ba shi ya zubar ba iska sai ya ja bolan sai ya zubar da shi a ƙofar gidanka me zai faru tsakaninku da Allah Ɗan gidan uban waye na ce kai gidan ina haƙurin ina haƙurin yake ina haƙurin yanzu wannan masallaci ne muka fito ko kawai sai muka ga wani ya shiga cikin masallacin kawai ya tuko wando abin shi ya fara fitsari tar a cikin masallaci me zai faru tsakanin ku da Allah me za a yi mishi eh? ina tabbatar muku kamun ya gane kanshi amma <laughs> ya buji-buji to wani ya zo cikin masallaci ya yi fitsari mun zo maulidin waye to mu ji ɗabi'un annabi muhammadu kuma kar ka tashi a nan baka fara ɗaya daga cikin ɗabi'un ba dan za mu faɗi ɗabi'un daidai gwargwaron wanda muka sani na zahiri dan an koma can ba ɗabi'a shine ɗabi'a ɗabi'an ma shi take nema amma wannan tunda ya fito a mutum an haifo shi a baka dole a bar ɗabi'unsa domin mu gyaru aka zo aka yi fitsari a masallaci aka tashi da faɗa za a dake shi yace ku bani abina bari ku ji da annabi ya ce ku bani mene ku bani kayana ai kai ba haka ake ba zo mu je in nuna maka inda ake fitsari kaga inda ake fitsari kuma dukawa ake in an gama kuma a ɗibar ruwa a tsarki da ya zo ya gane abin da ake yi me ya ce ya ce Allahumma rahamni wa ghafirli warham Muhammadan ya Allah ka gafarta min ka yafe min Allah ka gafarta min annabi Muhammadu kai masa rahama sai ya kawo da kai me yake nufi ko kuma wanda kuka so doka na oho to yanzu akwai wani bawan Allah mashayin giya ne shi giya yake sha in ya sha giya sai ya tamaye ya tamaye ya tamaye rannan sai ya sha giya da ya sha giya sai Allah ya sa yana da sauran rahama sai Allah ya karkato shi cikin masallaci ya riga ya sha giya da ya faɗo cikin masallaci sai ya yi amai mutane suka taso za su yi masa hayaniya limamin masallacin sai ce ku kyale shi kun ga ya ɗauki wannan ɗabi'a ta sayi na Muhammadu Rasulullah sai ya kai shi ya wanke masa jikinsa ya wanke masa jikinsa sai ya koya masa alola yi alola ya shigo da shi masallaci ya ce Allahu Akbar ya ce ya bi shi ya bi shi suka tada hannu ya bi shi suka yi ruku'u ya bi shi suka yi sami Allahu liman habidda ya bi shi suka yi sujudi da ya taso sai shi wannan mutumin bai taso ba ya gama sallah ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah yana taba wannan mutumin mutumin ya mutu amma aikinsa na ƙarshe a ina a masallaci to idan har muna so a musulunta yan uwa idan har muna so a gane musulunci da faɗa za a gane musulunci amma yanzu da malami ya rike lasa lasafiga duk wanda ya kaza kafiri ne ai yanzu mun gane yan wuta Allah sai ya ce masa yidina Muhammadu Rasulullah fa bima rahmatin min Allah linta lahu ولو كنت فزا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واسمع وشاورهم في الامر فاذا عتب توكل على الله can kuma Allah ya ce ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam mai haƙuri ne da mutane ya jawo al'umma ne cikin alkhairi ya so al'umma ne ya nuna musu yadda ake musulunci cikin rahama da hikima kuma haka aka fahimci musulunci mu wanda muke yi kenan yanzu to son annabi muhammadu da muke yi wani anan baki ne kawai ina son annabi ina son annabi ina son annabi wallahi a baki ne wani kuma yana son annabi ne domin a gani a gane yana son annabi to dole sai mun sa soyayyen annabi a cikin zuciya ya ake sa soyayyen annabi a cikin zuciya duk wanda yake sa annabi Muhammad za ku ga bai cika yin abubuwa na sabo ba saboda abubi ba sa shiga cikin zuciya lokaci guda in so annabi ya riga ya shiga cikin zuciya to ba dattin da zai ƙara shiga cikin zuciyan ku sai dai kaga mutum an ce Muhammadur Rasulullah sai kaga ya rufe ido ya ce sallallahu alaihi wasallam da an ce ana maulidin annabi sai ka gan shi a gurin wallahi wannan zaɓe ne na Allah Allah ne idan ya ga dama sai ya zaɓi bawansa sai ya sa mashi son sayyidina Muhammadu Rasulullah a cikin zuciyarsa ne Allah ya zaɓi Maulana Shehu Ibrahim ya sa mishi son Annabi Muhammadu ya ce fa wallahi ma fil kalbi hazzun li a cikin zuciyana ba soyayyan kowa sai soyayyan sayyidina Muhammadu Rasulullah fa ghairu Rasulullah laisa li alama. a inda yake komawa ya ce mene wa wani wal mahil da ma ya tawal fisku san wannan annabi ma wawanci ne ma fasikanci ne shi da abin da ya gani annabi Muhammadu duk inda ya so abu annabi Muhammadu saboda haka idan ka zo gurin maulidin sayyidina Muhammadu Rasulullah ka koyi ɗabi'an annabi Muhammadu na faɗan mana shekaran da ya gabata ka fara koyan ɗabi'a ɗaya mai kyau kullum ka kuma daina yin ɗabi'a mara kyau kullum guda ɗaya kullum ka daina ɗabi'a mara kyau kullum ka fara ɗabi'a mai kyau guda ɗaya yan uwa daga ranar da muka zauna nan muka yi wannan magana idan ka bi wannan ɗabi'a yanzu kana da ɗabi'a mai kyau guda nawa kuma ka bar ɗabi'a mara kyau guda nawa saboda haka in baka fara bara ba ka fara yanzu maulidi makaranta ce ake tara malamai su zo su faɗakar da mutane akan ɗabi'u kala-kala saboda ita zuciya kullum tana nan tana ta, shi yasa ake so ka karɓi ɗariƙar tijjaniya saboda idan ba ka da wannan aikin dole ka samu wani aikin Allah bai taɓa barin bawa ya zauna ba aiki ba idan har ba soyayya annabi Muhammad a zuciyanka za a sa maka son shaida za a sa maka son mace za a sa maka son kuɗi za a sa maka son girma ga sunan kala kala to shi yasa idan soyayyar na Muhammad na zuciya sai a rasa waɗannan don haka ka koyi ɗabi'u masu kyau na na Muhammadu Rasulullah ka gane su ka sa su a cikin halayyar ka sai ka ka zato mai hakuri sai mutum ya zo ya bangaje ka ma ya kuma zage ka ka kuma ce mai ya hakuri sai mutum ya taka ka mai ce maka sannu ba kuma ka ce ya hakuri amma yanzu me ke faruwa zuciya ta cika da soyayyar duniya in Allah ya ga dama sai ya ɗauki arziki sai ya ba wannan sai ya hana wannan ya za ka yi da shi wa ke rabawa arzikin na waye shi kuma wannan Allah ya ga dama sai ya ɗauki girman kai ya sami shi sai ka ga mutum ana alhaji yana da kai alhaji baitin layi alhaji ana ta gaishe ka na wani ku na gajiya alhaji kai sannu kuɗin naka ne ka san yadda suka taru fitina ce ma Allah ya ce dukka wannan abin da muke so yanzu mutum abin da yake so ya ga ya samu kuɗi ya samu gida ko ko ba shi bane na uku sai me sai ya samu mata ne, kyau ya sa a ciki to Allah ya ce duka wannan fitina ce da dukiyar naku da 'ya'yan naku da kuka tara duka fitina ce gara wani lokaci Allah ya baka da talaucin ka ba akwai mutane da yawa wanda ba su da ido wallahi Allah ne ya ƙi yarda ya ba su ido saboda duk da idan su ya bude fitinan da za su yi Allah kare ya san shi amma sai Allah ya so mutum sai ya hana shi ido ran da duk idan ya bude ya fara ganin wannan kawace kawacen duniya sai yanda Allah ya wani Allah sai ya hana shi ji to kai Allah ya baka ji ya baka gani ya baka kafa sannan ya ɗauko kuɗi ya dankara maka ai alhajin gaya maka bana buhun masara dubu buhun shinkafa dubu buhun gero dubu an fitar da zaka da yawa an yi noman ba a fitar da zaka ba shi yasa fitina ke fadawa na je wani gari na gwarawa aka ɗauke ni aka kira wani mutum ya zo ce a'a malam kun so na ce mun zo ashe an yi an yi fitar da zaka ya fitarwa aka ce to malam na nan zuwa zaka fitar da zakka ce to ya so ya bani hujjan fitar da zakka din na je aka ce na zo ya ganne ce a ah, wannan malam malam babba na ce albajiri nake a ah, malam babba malam akwai kudi wai ya ga riga shi kuma wannan limamin da ke tuna fitar da zakka ya ga rigan shi kuma ya tambaye shi wa za a ba zakka liman ya ce mu ake ba a nan mu raba gaskiya ka bari malam ya so in ya zo sai mu yi magana ce me ya faru ya ce na buhun waken suya ne na yi sittin na ce to madalla suna ina suna gidan sai ai mu je gidan muka je aka buɗe aka ɗauko haƙƙin Allah aka tara a gefe sai me ya ce sai kaza shi ba muka ɗibo muka aje wurin kayan gona ne sun fi guda ashirin kala kala ga sunan wallahi ya cika wuri babban kuma ɗan saurayi ne bai fi shekara ashirin da tara ba Allah ya mai wannan buɗe aka tara duka ga sunan na ce to ga zakka nan an fitar ya ce kai ya kalla zakan shi ya kalla kayan shi ya ce malam na ce na ya ce ni musulmi ne na ce kwarai kuwa na yi san musulmi ne kai zan ce ka fitar da zakka ya ce to ba an ce akwai bauta mai yawa ina wanda ya fi wannan wuya wannan ai ya yi sauki da yawa a bani wanda ya fi wannan wuya a ce in je in yi sallah raka a dubu ko in yi ta gafila me yasa ya ga dukiya to a nan gurin akwai bambanci tsakanin malami da almajiri shi malami bai san yadda za a yi ba almajiri ko shi ya san yadda za a yi ni kuma almajiri ne sai na ce mishi ai jibi za ka mutu ya ce eh na ce jibi za ka mutu wallahi ai jibi na yi ka mutu na ce a fuskanka na gani ga yana idan ka an rubuta gaba ɗaya mutuwa za ka yi saboda akwai wani da kuke rigima da shi akan gonanka ya je ya ta ka gaba zai kashe ka dan haka yanzu fa sai ka yi da gaske a'a sina lillahi malam me mafita na ce mafita nan yanzu sai ka ba da miliyan uku ya ce bai da su to a ƙarshe dai kan in cika ku sai da aka ƙaro wasu abubuwan daga cikin mai yawan muka haɗa a nan sannan aka fitar da zakka shi yasa ɗazu nake gaya muku wa man yuti hikimata faqad da khairan siya. udu ila da daddaka bil hikimati to haka annabi yake a wansa to yanzu dukkan mu nan ba abinda muke so illa Allah ya tara mana kuɗi ya tara mana gidaje to duka gidajen da kake ciki kake cewa gidanka gidanka ne wallahi duka a gidan haya muke dukkan mu nan gidan haya muke kun san ina ne gidan shine in ka mutu a je a samu dan fili dan karami iyaka inda za a yankan maka a yi maka gidanka nan zaka fada kuma ana saka ka a ciki zaka ji mun ce la illa illallah ka san mu masu zikiri ne Allah Allah Allah shine muke da mu da yaron mu in an wuce sai a ce mana mahaukata ai ana ce mana mahaukata ko to ana nan da yake Allah yana so a samu mahaukata kuma su taya mahaukata hauka sai aka ce rana ta kama wata rana me za a yi me yasa ba za a yi karatun Qur'ani ba ko ba daɗi ne a ranar kowa ya zama zakiru la ila la ila la hada gwangwani la ila la ila Allah ya taimaka ya ko sake shi ko la ila ba zai sake shi ba Allah kuma ya kafa aya ya ce la yuminu hatta rau azaban amina ba a yi zikiri ba sai da rana ta kama wata. kun ji ɗaya na biyu sai aka ce wani ya mutu aka ɗauke shi aka kai shi rami sai ka ga mutane an zagaya makabarta ana zuwa ana zuwa haka sai a ɗauki mutum sai a tusa shi a wani guri can a ɗauko abu gashi an ɗaure shi ko ina an ɗaure shi dan kai ya motsa gashi kuma an fara rufe shi nan zaka da zikiri ya tashi la ilaha illallah muhammadur rasulullah wannan zikirin na Allah ne dan Allah aka wannan zikirin ka yi saboda tsoron ina kai ma ka kusa zuwa gurin da ka shiga cikin ramin nan muka rufe ka muka juya muka tafi gida sai mala'ika ya fado malamai suka ce zai fara tambayan kamar rabbuka sai ka ce Allah ne ubangiji na wa ma dinuka me addininka sai ka amsa ka ce ai musulunci ne addini na sai da mene daga nan wa ma nabiyuka to wallahi ka amsa wa ma rabbuka daidai ka amsa wa ma dinuka daidai ka kasa amsa wa ma nabiyuka daidai wallahi duka za ka ci sai ka amsa sayyidina muhammadu rasulullah shine maulana shehu ibrahim yake cewa ni so nake kawai a ranan ma ka zo wurin kawai ka zauna ku yi magana da zuni na san su kai na sani to son annabin nan da muke magana wani na son annabi saboda girma wani na son annabi saboda kuɗi wani na son annabi saboda mukami shi shehu ibrahim saboda me yake son annabi sai ya ce muradiya an abqa hadima janabi ni so nake kawai in zama hadimin annabi Muhammadu shi yasa kuka ga mu mu in an zo kan Shehu Ibrahim sai mu ce mu hadimin Shehu Ibrahim ne shi yasa aka kira shehin mu bawan Shehu Ibrahim bai ma kai nan ba sai aka ce bawan gonan Shehu Ibrahim saboda shi bawa yana da kusanci kullum za a gan tare da mai gidan shi dukan mu nan ba bayan Allah bane ko ba bayan Allah bane me muke ma Allah Mai muke ma Allah bauta dukkan mu muna ma Allah bauta haka ne ko muna ma Allah bauta ya muke ma Allah bauta shine gurin ibada ko sallah misali ka daga hannu Allahu akbar a shine bauta Allah ko Allahu akbar sami Allahu liman hamida ko ba shine bauta Allah ba wa ya daga ma hannu wa ya sauke ma hannu wa ya dukan da kai wa ya tasar da kai wa ya juya maka kai ka ce assalamu alaikum wa ya juya maka kai ka ce assalamu alaikum wa ke ma wani bautan ku faɗi mana zai yiwu maulana shehu ahmadu tijjani ya kawo mana ɗariƙan tijjaniya saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya san cewa duk abin da muke shi ke mana ya ce mai istighfari mu dinga tuba kawai furin astaghfirullah Allah mun tuba Allah mun tuba mu yi salatul fati mu yi la ilaha illallah idan muka rike waɗannan abubuwan shine yake da garanti a ciki wannan sallah kuwa ba a yi ta don a baka lada ba ba an yi sallah don a baka lada ba ne wa ma umiru illa li ya'budullah wa ma khalaqatul jinna wal insa illa li ya'buduni umarni ne kawai daga Allah mu yi Allah ko a biya ko kar a biya wannan ba abin da ya shafe ka wani amma kuma dole ka yi bautan ko kana so ko baka so sai ka yi sallah to shi kuma Allah bai yi sallah ba bai yi sallah ba ko ya yi sallah ne in yi sallah muka sallah ba zai karba shi Allah ba ruwan shi da sallah amma yana mai yana masayyidina Muhammadu Rasulullah salati yana ma Muhammadu salati mun taru saboda sayyidina Muhammadu Rasulullah wane ne ya isa ya tarayya da Allah akwai shi to sai Allah ya kira mu ya ce mu yi tarayya da shi a gurin salati na wane na sayyidina Muhammadu Rasulullah inna Allah wa mala'ikatuhu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima kuma in ba dariƙan tijaniya kake wa baka isa kai ba annabi salati ba kun ji inda rikicin yake ba. da wannan Idan ba ka karɓa ɗariƙar dariƙan ba ka karɓa. saboda idan ba da ɗariƙar tijaniya ba ba a yi ma annabi salati a tambaye ni dalili mana yawa kan in tashi a ce aji malam ya ce duk salatin da kuke wai ba a karba sai mun shiga ka ba za a shiga ba a muna da hujja misali maulana shehu amadu tijjani bawa ne na allah amma kuma wurin mu dakta ne likita ne mai wanke zuciya yanzu idan mutum bai da lafiya ina ake kashi shi yan uwa eh wurin wa in ya jagun likitan zai shige ni kawai jagun likita red, me za a yi za a yanki kati kyauta ake yankan katin da me ake yankan katin da kudi ko in aka yanki katin nan kuma za ka je ka shige gun likita da wannan katin sai ka bi me sai ka bi layi sannan an kira ka sunanka da gudu za ka tashi ni ne gani nan kana rawan jiki ka je gaban likita ka zauna kana neman me a wurin wa a ah? <laughs> a wurin wane wurin Allah Allah likita ne me yasa ka je gaban likitan ba Allah a gidanka to me yasa ka je asibiti ce gaskiya ne bari mu bakka a kar mu kai hukun da amsan zai wahalta ka bar Allah a gida ka tafi gurin likita kuma likitan sunan shi cine duk bai taba sallah ba kuma ka zauna a gaban shi barka abin da zaka dinga ce ma likita ranka ya dade ranka ya dade mun lafiya lafiya lam ya dan sa dan gilashi haka yana kallon ka lafiya lam menene ne ke faruwa wallahi nan ne ke min zafi okay to to sai me sai yawan tari ina yawan tari wallahi okay to sai me ne wallahi sai nan wuya na yakan yi zafi kirji haka nan ma haka duk kai ta gaya ma likita abin da Allah ya sa maka wa ya sa maka ciwon wa kaje kana gaya mawa idan mutum ya ma laifi kaje kai kara wani wani ne kai to Allah za mu gama lafiya duk ka gama gaya ma likita ya ce to shi nan ba matsala no problem sai ya ɗauko takarda ya fara rubutu ka cika cin siga ce a gaskiya ina shan siga sosai ka bari za ka bari ko ba za ka bari ba za ka ƙara cin siga daga rana Allah ne ya hana ka to gashi nan ma naga ka cika cin nama dai ka koma kifi to an gama ranka ya daɗe Allah ya daba zan ƙara cin nama ba zan ci gaba da cin kifi okay to abubuwan naka da yawa ba to ba laifi dai ka dai na cin waɗannan ka kula ya ce an gama sai a ɗauko magani mai ɗaci ka ina lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ka mu gama lafiya Allah ka mu zabar da annabi Muhammad Allah ka sa su yana wa da zuciyarmu da iman sai ɗauko magani masu ɗaci biyu da safe biyu da rana biyu da yamma ɗaya da safe ɗaya da yamma ɗaya da safe ɗaya da rana ɗaya da yamma kuma ka je ka biya kuɗi ka saya sannan ya sa ya maka allura mai zafi haka nan za ka zauna ana allura na kana rufe ido mm, mm, sannu baba kana yawwa yawwa duk an gama wannan abun za a mutu ko ba za a mutu ba a washe ba maganin mutuwa sai ka dawo gida ka dawo gida kuma sai a ce ana sauya kaza can sai ka ga mutum ya leƙa an samu kaza ne eh wallahi ɗanka ne ya kawo ga nan muna soyawa to kun san dai cinya ake bani dan ni ne babban mai gida ci ai likita ya hana ka cewa ba haka ne ku ci abun ku kyauta gashi a nan gurin dukkan mu mun shaida duk wanda ya sa duk wanda yake fama da ciwo a nan wa ya sa mishi wannan ciwon wa ya sa mishi wannan ciwon wurin wa aka bayar mata a koma a nemi lafiya ina muka zama neman lafiya maulana shehu Amadu tijjani sai ya zo ya ce mu daina shan taba abu ne mai kyau ko mara kyau eh mara kyau sannan ya zo ya ce mana mu dinga sallah akan lokaci abu ne mai kyau ko mara kyau sannan ya zo ya ce mana mu dinga biyayya ga iyayenmu abu ne mai kyau ko mara kyau sannan ya zo ya ce mai istighfari ɗari da safe mai istighfari ɗari da yamma mai istighfari talatin wurin wazifa mai salatin annabi ɗari da safe mai salatin annabi hamsin mai salatin annabi ɗari da yamma shin yan uwa wannan abu ne mai kyau ko mara kyau abu ne mai kyau ko mara kyau duka wannan abubuwan da wata jani ya ce mai abu ne mai kyau ko mara kyau to yan uwa ga ba baka da lafiya ka tafi gurin likita shi kuma likitan nan gashi kafiri ga musulmi maulana shehu ahmadu tijjani waliyin allah bawan allah kuma dukkan mu nan waye zai daga hannu ya ce daga safe zuwa yanzu bai yi zunubi ba akwai shi maulana shehu ahmadu tijjani kun ji abin da ya kawo a cikin ɗariƙan tijjaniya astaghfirullah salatul fati da la ilaha illallah in baka karba baka karba ku komai a cikin tajibin tijaniya wallahi ke wannan idan kai salati ɗaya Allah zai maka nawa in kai goma Allah zai maka nawa in kai ɗari Allah zai maka nawa in kai dubu ba ka faɗa da ka faɗa da sayyidina Muhammadu Rasulullah to saboda haka wanda bai karɓa dalilan tijaniya ba ya karɓi dalilan tijaniya ga mukaddaman mu nan a ina da manyan manyan shehunai suna fara da jin tijjaniya kan ka yadda a yaudare ka abinda ake yaudaran ku da shi ba a kawo karɓi ɗariƙar tijjaniya shine ake ce muku wai muna wasu maganganu ko ba shi ba ne duk inda na je ina faɗin gaskiya ne akan ce muna mene muna wasu maganganu ne wai za a ji yaran mu suna wasu maganganu ai kana shiga ɗariƙar tijjaniyansu za ka ji kai ma ka fara wasu maganganu ko ba shi ake faɗa ba da shi ake yaudarar ku ko to bari in rufe da wannan kuji maganganun da ake ba mu muka fara yi ba annabi ibrahim ya fara yi shi ya ga tauraro ya ce mata me me ya ce mata ya ga wata ya ce mata me ya ga rana ya ce mata me daga baya kuma ya ce shi ba mashiriki ba ne za ka kira shi mashiriki sanin Allah ne yake sa mutum ya kusanci da Allah in ba a yi sa'a ba sai ya ga Allah a cikin komai shi ne Allah yake cewa allazina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mutum ya ja maka aiki baka ganin shi kana ganin Allah yanzu matarka da kuke kwance da ita a daki kun kwanta kun yi bacci an wayi gari ta mutu waye kashe ta eh waye kashe ta zuwa zaka kama sai dai a ce a kai ta makabarta a zo kuma a tara a zauna a waje kayo guta gomi a zo a yi addu'a a shafa wannan ya haƙuri haƙuri sai ma'aiki to Allah ƙara haƙuri amin wa za ka kama an fito da mashin matan ka ta fito mashin ya bige ta ta mutu wa za ka kama eh ba na amsa ba mai mashin shi ya bige ta kaga za a kama shi wallahi zakari dole kai Allah ya isa dan da nake sallah ban da shi ya muke ta wannan wannan Allah ya tsakani na da kai Allah ya tsine maka albarka wa ke juya shi lokacin da yake tuka mashin din wa ya hana shi ganin ta wa ya hana ta ganin shi wa ya buge ta mai mashin to su su ne suka ce malaman mu mu koma gurin Allah duk abin da ka cuce mu Allah muka gani ka mana alkhairi Allah muka gani allazina idza asabatu musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un su sufaye duk abin da ya same su daga Allah ne Allah ke ba su Allah ke hana su Allah ke talauta su Allah ke azurta su Allah ke ba su lafiya Allah ke sa musu cuta don ya jarrabe su wannan shine abin da ake cutan ku da shi a karo tarbiyyati kuma da gaske ne akwai sanin Allah dole mutum ya san Allah an baka san shi a nan ba za ka gan shi a can ba za ka gane shi ba to adama ala surati dukkan mu nan Allah ya ce mu sa ne ya za mu gane shi dan tashin kiyama to ita askaru tarbiyyati bari in faɗa muku abinda na faɗa muku bara da shi nake rufe karatu saboda kar a dinga cutan ku karba da rigan tijjaniya ku karba askaru ku san Allah akwai sanin Allah amma akwai shaidanu me Allah ya ce a cikin Qur'ani wala ta karabun zina ko kar ku kusanci ba ma kar ku yi ba kar ku kusanci amma yanzu ya ake abun ya zama kamar wani abun al'ada kawai ba ɗauke shi ma wani problem ba to mu askarun tarbiyyar da ake yi sirri ne tsakanin bawa da Allah yanzu wannan bawa Allah da ke gabatar da taron nan ba mutumin kirki bane wannan limalamin da ya zauna da muke haɗa gurin maulidi ba mutumin kirki bane to sai ɗan wannan ya ga yar wannan zai aura za a ji daɗi ko ba za a ji daɗi ba to ya aura an zauna an ɗaura aure an yi ayyiriri mu kuma tun da mutanen kirki ne ba mu kira ɗan asharar ba dan yanzu shi yasa ake ɓata aura, tun wani aure ake ɓata aura. an zo ana aure an je kuma an kira wani mutum ya zo ya sa wani abubuwa kuma ana ta ana muku da a kofar gida fa an fa daura aure sunan ma'aiki kuma an zo an tara matan duka a balla rulu lililu ana rai lililu ana mata suna rawa maza na kallo kuma an gama wannan kazo kana ce mai yarinya a yi haƙuri Allah ya muku albarka bayan kin hada ta da shaɗan su tafi gida mu ko me muke yi sai dai ka ji ana yaban annabi muna rausayawa ana jin daɗi ana yaban sayyidina Muhammadu Rasulullah a kira zakirai kuma su zikiri ta tafi gida tare da Allah da ma'aiki sai ka ji aure ya zauna lumo to mu irin shi muke yi ba irin nasu ba yanzu ana aure wani wa aka gayyata ne ai an gayyata an gayyata DJ kwashewa DJ kwashewa shi zai zo ya kwashe kaga mata sun tara ana ta kwashewa duk albarka sai an kwashe ranar wallahi iyaye ku kula in an zo aure ka koyar yadda a dinga muku shiririta a yi zikiri a yaban annabi a yi diwani a yi shiriniya ku kula da kyau daga nan ake cire albarkar auren duka ka tara mata ana tsalle ana ihu ana lubu-lubu ana kiran sunan shaidanu ana an zo wurin aure an tara ana mamaye mamaye to mamaye za ta mamaye kuwa a yi a kira masu yaban annabi a yi rawa cikin annabi annabi ake kira zai so ya sa albarka a gurin